inna lillahi wa inna ilaihi raji'una labari da dumudumunsa daga jihar katsina yan bindiga sun kai wani mummunan hari inda suka sace mata masu juna biyu har guda biyu tare da kuma ta sakeyar mutane guda goma sha uku na lillahi wa inna ilaihi raji'una baya ga wannan kuma mai idan kuna biye da mu za mu kawo muku rahoto da a cikin jihar ta katsina yayin da 'yan bindiga suka ƙara kai hari wani gida a funtuwa domin sace mutane amma kuma suka gamu da baƙin ciki fal kuma sannan a ƙarshe dai dole haka asirin su ya taunu saboda wata sanadiyya misware ku gyara zaman ku tsab domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu domin dai wannan kanin labarin da kuka saurara amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da ba baku damar samun sabbin rahotanninmu a yaushe da zarar mun ɗaura su. layo kuma ku danna mana lakin domin ma dai hakan ne zai ci gaba da ba mu kwarin gwiwa gurin neman muku rahotanni da dumudumin su a koda yaushe to a halin yanzu sai ku jara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a karamar hukumar bakori ta jihar katsina 'yan bindiga sun kutsa yankin locust da ke dutsen remi a karamar hukumar ta bakori a jihar katsina dai inda suka sace mutane ɗaiɗai har guda hudu wannan lamari na zuwa ne kamar yadda mazauna yankin suka ce wurin karfe goma na dare suka kutsa wannan guri kamar yadda wani bawan allah mai suna amar ridwan mazaunin dutsen rimi ya bayyana mana cewa maharan sun yi amfani da ruwan saman da ake yi inda suka ci karensu babu babbaka yayin da ruwan yake cewa a waya mazauna ƙauyukan wuraren maska suka sanar mana cewa 'yan bindiga masu yawa suna kan hanyar zuwa kwatas ɗinmu kuma da gaggawa muka sanar da 'yan sanda da kuma sojoji amma kafin su iso 'yan bindiga sun zo gurin sun sace mutane har guda hudu shi ma haka zalika akwai wani bawan allah mai suna lawal hamisu maska wanda bayan nan lokacin da 'yan bindigan suka shiga gidan nasa wanda dai akalla dai baya nan kuma 'yan bindiga suka shiga gidan nasa ya ce abokin hayar tasa watakan bashir shitu sallau wani ma'aikacin babbar kotu ne a funtuwa yana daga cikin wanda aka sace tare da safiyanu kuma wani ɗaliban kwalejin ilimi ta abuja inda malamin yake cewa ba na gida lokacin da 'yan bindiga suka zo tare da buɗe kofa bashir da safiyanu sun ɓoye matayensu a banɗaki to lokacin da 'yan bindiga suka shiga sannan kuma suka balle kofa sun tambayi mata domin a lokacin dai sun so a ba su matan su a gaba da su sai kuma ba su samu matan ba to a nan ne fa dangane da rashin matan sai suka kwashe mazajen guda biyu inda yake ce da shi likita ne kuma aiki na ne ya kawo ni fintuwa daga maska wannan tsananin rashin tsaro ya sa bani da wani zabin da ya wuce in koma ƙauyen mu in ci gaba da zamana a can. Haila kuma a Project Quarters sun sace wata lauratu jibril da diyar mijinta bayan mijin nata malam jibril ya sha da kyar a hannun yan bindiga a wani lamari na daban yan bindiga sama da guda ashirin sun kai hari ƙauyen kobomo da ke bakori inda suka sace mutum shida har da mata masu juna biyu guda biyu na lillahi wa inna ilaihi raji'una salima lawal matar ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su ya ce 'yan bindiga sun kai farmaki wurin karfe goma sha biyu da kwata na daren kuma suka yi garkuwa da mutane shida a cikin gida guda ɗaya kishiyata tana da ciki wata tara kuma an sace ta da ɗan nata amma daga baya sun sako ta a wurin hukumu da ke karamar hukumar kafur wurin karfe uku na dare bayan tafiyar kilomita masu yawa da suka shafe tare da su an sace su da wani alhaji sa'adu gulafa tare da wata mata mai juna biyu da kuma 'ya'yan nata dai haka zalika lawal ya kara da cewa majinsi ya tafi Legas neman na abinci yayin da lamarin ya faru da shi. A yayin da aka nemi kuma jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Katsina wato SP Gambo, yadda kuma ya tabbatar mana da cewa insha Allahu zai tuntuɓi DPO na yankin baya ga wannan kuma ko me yake faruwa tufa ko ɓata lokaci ba zai yi ba zai kawo mana cikakken rahoton. To daga nan kuma ila a cikin jihar ta Katsina mun samu rahoto cewa wani bidiyo na na'urar cctv ya nuna yadda wasu 'yan guggun 'yan bindiga suka kutsa wani gida a funtuwa a jihar ta katsina 'yan bindigan wanda bisa alamu sun zo sacin mutane ne sun taho ƙauyen misalin karfe goma na dare kuma suka fara kutsa gidaje suna sace mutane kamar yadda jaridar daily Najeriya ta tattaro rahoto cewa 'yan bindigan ba su yi nasarar cimma burin nasu ba a wani gida inda suka tara inda suka tara musu gidan sannan kuma suka tafi da dukkanin wasu wanda suke gefen gidajen a cewar ahmad abdulkadir abokin mai gidan ya ce a ɓoye sunan nasa bayan sun yi harbi a kofar sun shiga cikin gidan amma ba su tarar da kowa ba mr abdulkadir wani tsohon darakta ne a nbc ya rubuta a shafin nasa na facebook inda yake cewa sun balle kofar gidan misalin karfe goma da minti ashirin na dare kamar yadda agogon cctv kyamara ya nuna ne kara da cewa an gode wa allah subhanahu ta'ala abokina da iyalan nasa ba sa gari kuma mai gadin da ya lura ba lafiya ba sai ya tsere gidajen makwabta abokina wanda injiniya ne na lantarki kuma ya san harkar sadarwa ta zamani yasa ya saka na'urar cctv kyamara a gidansa wanda ke nuna masa komai a wayan nasa ya ci gaba da cewa bayan balle gaɗin gidan sun kasa shiga cikin ainihin gidan ne duk da kokarin harbin kofar da suka yi kamar yadda aka gani a bidiyon na cctv kyamara cikin fushi ba su zaɓi kowanne ba sannan kuma haka suka zaɓi dole su tafi an ce sun wuce fushin su ne a gidajen project quarters funtuwa inda suka dinga sace mutane da dama ya kara da cewa masu garkuwa da mutane suna addabar fintuwa dai a 'yan kwanakin nan da bakori da kuma ƙauyukan da ke makwabtaka da su ya kara da cewa ya yi addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya kara kawo mana ɗauki da kuma magance mana dukkanin waɗannan matsaloli da suke kara damu a wannan jiha da ta katsina baya ga wannan kuma da ƙasa baki ɗaya ma. to ubangiji Allah subhanahu wataala mu ma dai anan gurin bamu da abin da zamu ƙara bukata da gare sa sai dai Allah subhanahu wata'ala ƙara kare musulunci da kuma musulmi a duk inda suke a faɗin duniya sannan kuma ya ƙara kare mu daga sharrin dukkanin wani mai shari da kuma wanda yake nufin mu da shari baya ga wannan kuma dai masu saurare ya kamata dai a ce dukkanin mu mu ƙara ɗunguma mu kuma ƙara miƙa bukatun mu ga Allah subhanahu wata'ala da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kawo mana ƙarshen dukkanin irin waɗannan masifu da suke da mu a ƙasa baki ɗaya ya kamata dai kuma har yanzu mai saurare a ce ko da yaushe mun ci gaba da dagewa da addu'a domin idan ba za ku manta ba a jiya mun kawo muku rahoton nan da 'yan bindiga suka kutsa cikin masallacin juma'a sannan kuma suka yaudari masallata suka sace su ciki har da ladanin wannan masallaci baya ga wannan kuma suka fito harabin masallaci suka tattare mutane suka cikin daji da su to ubangiji Allah subhanahu wata ku fitar da su daga hannun wayannan azzalumai bisare anan ne muka muku karshen wannan rahoto wanda muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku mun gode muna jiran sakon naku a shafin mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairin sa amin